إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد تفسير القرآن من جرمه a wannan wata mai albarka wata ramadan a nan darul hadisu salafiya babban layi unguwar da jimare da rinjo jihar borno a muna yinin yinin alhamis yinin 28 ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin 21 ga watan biyar miladiya shekara 2020 a kusan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya cikin aljanna Sannan kuma a gefe guda muna addu'a da fatan alkhairi ga mai girma gwamnan borno professor baba gana umar zulum da mataimakinsa alhaji umar kadafur bisa sanarwar da suka fitar gargashin ofishin shi mataimakin gwamna alhaji umar kadafur cewa insha Allah ta'ala an ba mu dama za mu yi sallar idi a fadin jihar borno gaba gwamna ya yi bayani sai bayanin fitar da tallafi na takungumin fuska da kuma sinadarin tsabtace hannu muna addu'a da godiya da shi ne girma gwamna da mataimakinsa idan shugaba ya zama nagari yana nuna mataimakinsa yana ba su kyakkyawar shawara saboda haka muna addu'a yadda mu ya zama na daban a najeriya gwamnan da kowa yake ganin kirkin sa gwamnan da kowa yake gani ya fi gwamnati gwamnan da har yanzu ba za ka ga wani yana zaginsa ba sawa'un a wannan jiha yake ko a wata jiha ina jin kamar wuraren jamware ina saudiya balarabe ne za ka jana cewa ya ji kuna da wani hakimin fi nigeria kuna da wani gwamna a nigeria mai suna zulm ba su ma iya faɗa ba suka ce suna jin waye wannan gwamnan yana son talakawansa fiye da yadda yake son rana wannan laraba za ka ji suna baka wannan labari wannan dama idan allah ya so dan adam sai allah ya so shi kuma ya saukar da ƙaunarsa a duniya gwamna ne kyakkyawar zato da ake masa mutumin kirki kuma mutum ne yana da ilimin zamani da na addini kuma ya san girman addini kaga shi ne ya fara ba da dama ma fita sallar juma'a wanda sauran gwamnoni suka biyo baya haka kaga kuma ya ba da damar sallar idi allah tsare shi ya tsare makamakinsa ya tsare mukarrabansu ya sake ba su daman haskaka musu abinda zai kawo addinin musulunci maslaha da al'ummarsu gaba daya sannan kuma duk wanda zai so yi wannan gwamnatin kutungwila allah ya karya shi wannan gwamna muna addu'a Allah ja kwanansa mu more shi a nan borno kuma mu more shi a mataki na najeriya gaba daya sauran gwamnoni su ma da suka ba da damar sallar idi kamar gwamnan gombe bauchi yobe da kano da sauransu allah yi wa rayuwarsu albarka allah kuma ya sa eh, a mezanin kyawawan ayyukansu akwai gwamnonin da su ba su gane budewar ba musamman kamar gwamnan kaduna kuna addu'a ne abinda ya zartar allah ya sa shi ya fi ba za mu yi wa shugaba mugun baki ba allah su akan shi ya fi sannan kuma allah dada haska mishi gano abinda yake daidai a musulunci ba wai ya riga gabatar da fushinsa a sauransu sannan kuma muna kira ga wanda suke wayan da jihohi su zanto masu biyayya wa shugabanni za a wannan hali da ake ciki ba hali bane da ake son a yi taura ana zanga-zanga ana daga hankula idan shugaba ya ba ku dama na bauta sai ku yi in bai ba ku ba kuma ta yi da taura matsala ce sai ku yi haƙuri allah ya san kuna so a ranku amma zunubin yana kan shugaba sai ya zo ranar kiyama in Allah ya yi masa uzuri to in bai masa uzuri ba zai zo yana dauke da wannan aiki. a wannan kenan saboda haka shine abin da za mu faɗa sauran gwamnoni duk da shi ma na kaduna lokaci bai ƙure ba muna masa kira ya ba da wannan dama jama'a su fita su yi wannan sallah amma in bai baya fa sai a tsaya haka muna roƙo Allah madaukakin sarki kuma ya kama mana ƙarshen wannan cuta ta kwanakin na gaskiyarta da na ƙaryanta da na ƙirƙirarta. sannan kuma a gurguje ka kuma shiga tafsiri akwai ɗan tambayoyi da za mu rage akwai wanda ya tura tambaya a takarda yake cewa mai maganar annabi ya yi mafarki mahaukaci ya jika to shi ko dama yana kuncin rayuwa ya yi mafarki wata mahaukaciya ta fita a gidansu yana ce mata a'udhu billahi min ke ita ma tana ce mata a'udhu billahi shine wai yana son fassara mata to mu muna fassara mun farki ne wa ma nahnu bi tawilil ahlami bi alimi mu ba mu san fassara ba farki ba sai dai wannan muna kyauta ta zaton mai yiwa kunci da wahala da nake cikin rayuwa Allah ya kawo karshen kuma Allah ya sassauta maka da duk wanda yake cikin halin nan wannan ko ya tura saƙon assalamu alaikum malam da fata in sha ruwa lafiya allah ƙara rayuwa albarka lalle malam bana mun yi jimami rashin zuwan ka gombe amma ba ma ta sha'una illa an sha Allah tare da haka muna jin karatuttukan ka allah saka a madadin ne faruk gra da dukkan iyalai na a yi sallah lafiya allah ƙara basira to wannan addu'a muna irin wannan addu'ar ne kuma ga aran ma da kuma ko masu sauraro da kuma malama da muke tare akwai kuma wanda ya tura assalamu alaikum malam barka da warhaka ya bada Allah saka da alkhairi biya bukata ni ɗaya daga cikin ɗaliban ka ne da suke bibiyar karatun nan akwai 'yar uwata tun jiya ba ta da lafiya ta zauna a cikin gidanta sai ta ji duk ta tsani gidan ita kawai ta fita ta bar gidan kuma kirjinta na mata ciwo gaban ta na faɗo tana da abokiyar zama amma mijin nasu ya rabu da abokiyar zaman kusan wata uku da suka gabata mana ina so a warware mana wannan matsala ku saki hanyar abokiyar zamanta da aka saka kar ku zarge ta da cewa ta cutar da ke a wannan mas'ala a ɗauke shi mas'ala ce ta daban a nan bayanai da aka faɗa tsinkewar zuciya da ta ji gida ya fita da kanta wannan matsala ce ta aljanu shawarar da muke ba ku ni dai na tsawon gari kuke ba a samo malamai masu rukiya za su yi rukiya su raba ta da wani aljanun su ba ta magunguna da ya dace allah ya yi mata in kun so kuma kafin nan kuna iya samun ganyen magarya kwaya bakwai sai ku daka ku sa ruwa sai ku karanta kala musa ma alkau kala musa ma zai tun bi isiru inna la sai inna la la isu amul wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati wa law kariha mujrimun na cikin suratu Yunus da makamancin haka na cikin suratu Taha inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata Ku karanta da kuma ayatul kursi da gulma, da falaki da nasi a tofa ka sha da riga shafe jikinta da shi a wuri mai tsarki kuma wannan ruwan ba a dama shi da wuta sai dai a yi amfani da shi yadda yake haza mutasalun baridun wa shara ka riga sha shafe jiki tana sha insha Allah za ta samu so. Eh, akwai wanda ya tura shi kuma ina jin tambayarsa eh, mutumin da ya sha nonon matarsa to wannan kaga wannan sai karatun gobe sha ko ba ka ba eh, a arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون كفاكي كانت آية من دون إن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون جزاك الله خيرا وتو abin da muka karanta a baya na darussa akwai matsala a gidan annabi yaqub matsalar kuma tsananin ƙauna da yake nunawa annabi yusuf alaihi salam a kan sa sama da sauran yara ɗaya ke don haka wannan yana nuna mana daidaita ƙauna da so a zahiri tsakanin 'ya'yanka shi zai zaunar da gidan lafiya yayin da kuma nuna bambanci tsakanin ƴaƴanka wanda yana kawo gaba da matsaloli a gida shi yasa annabi ce ittaqullaha wa ajiru baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku in gidan annabi yaqo nuna bambancin son Yusuf ya ka matsala a gidan fito ne ya samu da abin da yake hawan jini sai da ya fada bakin cikin da ya yi kukan da har ya makarce wanda yana nuna mana lalle lalle iyaye ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku uwayensu suna gidan ko uwayen ba sa gida ƴaƴan naku maza ne ko ƴaƴan naku mata ne duk ku kaddara son su daidai wa daida a zahiri ko da kun fi son wani a baɗini sai a bar wannan na baɗinin a cikin zuciya ubangiji ta'ala jiya mun ji fitowa na biyu dama karatun da na yusuf fitowa biyu ta muka yi fitowar farko yusuf da babansa a ɗaki yana gaya baban mafarkinsa sannan kuma yanzu kuma fitowa na biyu yan uwan yusuf sun keɓantu su goma suna mitin sai dai mitinin a gida suke yi a ɗaki suke yi sun je kiwo ne a daji suke yi tsakaninsu allahu ala amma dai sun goma ne suke nufi cewa yusuf da ɗan uwansa babanmu ya fi son su amma na yusuf ya fi damu wani mataki za mu ɗauka shi ne sai aka kawo mataki uku ko kashe shi kwam ɗaya ko a ɗauke sa a kai sa daji inda dabbobi za su cinye shi ko kuma na uku abinda babban su yace a jefa cikin duhun rijiya wanda zai mu yi bayanin fikin sa a duhun rijiya ta to yanzu abin da ya rage yanzu fitowa na uku fitowa na uku ga dattijo a zaune rungume da karamin ɗansa yusuf ga sauran ƴaɗan dattijon su goma sun zo sun durkusa gaban dattijo sun gaishe shi sun yi ladabi sun mara marayace me za su faɗa shine abin da yanzu yake faɗi suna zama suka fi ƙalu sai suka ce ko dukkan suka yi maganar ko sun wakilci ɗaya da ya yi magana da yawunsu yana gamawa suka yi ta kwamen suna cewa kware kuwa haka ne kware kuwa haka ne suka ce ya abana ya babar malaka me ya same ka ne me ya faru ne la ta manna ala yusufa ba ka amince mana ka ba mu yusuf mu fita kiwo da shi mu farauta da shi wa inna lahu lanasihun lalle mu gare shi masu kulawa ne arsilhu ma'ana gadar ka aiko shi ka tsale shi tare da mu gobe yarta wa yal'ab ko narta wa nal'ab ko narta wa yal'ab duk kira'ar Ya yayi ciye-ciye yayi wasa wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu za mu kiyaye shi wannan shine abin da suka gaya wa dattijon kafin mu je kan amsar da dattijon zai ba su na ya yarda ko bai yarda ba ya amince ko bai amince ba ya kilinkar ko bai kilinkar ba to sai mu yi sharhan wannan magana su da suka faɗa ne ubangiji ta'ala ce ƙaru suka ce ya abana ya babanmu malaka me yasa ne la ta manna ala yusufa imam al a tafsirinsa yace wannan ya nuna ba yanzu ne karon farko suka fara roƙon a ba su yusuf su tafi kiwo da shi ba don me don ana ba sai baba ka ba mu yusuf ta fara da yanzu ne roƙon farko kawai za ku roƙa a ba su yusuf amma ka ga ce ya abana ya babu malaka me yasa me ta ne la ta manna ala yusufa ba ka taɓa amince mana ka ba mu yusuf ta fiyo da shi duk lokacin da muka roƙa ka ce wawa duk lokacin da muka roƙa ka ce awo ka ce a'a malaka me ya faru la ta manna ala yusufa wannan wanda wannan kalmar la ta manna ala yusuf kun jina ce zan kalli bakin aran ma za mu aran wani sun fi cire kira'a a asali la ta manna kira'ar jama'a da yi wa mimun fataha da idghamun nunul awwal fi thani amma makki yace asalin ba la ta manunna manunna double nunun ne biyu a wurin to shi ne kenan sai aka yi ilzamin nunin farko cikin na biyu sai aka yi ishimam ishimam shi ne banmu shafa kai ka min ghairi sautin yusma ka haɗa labbanka biyu ba tare da ya ba da wata ƙara ba daidai wurin shi yasa aka ce ba za ka iya ka koyi karatun ƙur'ani a rediyo ba don akwai abubuwan da sai ka kalli bakin malamin kafin kafin akwai abin da in malami ya lankwasa bakinsa zai bayyana a sautin akwai kuma kamar na lata manna din a nan kafin a kawo nunu ana rufe laifin baki a buɗe shi wanda in ba mai kallon malamin ba bai san an yi ba kuma lalle sai an yi nan wani ana cewa shi ma wannan ke ah, kamar ah, irin su ibn kaisan suna cewa sa ishmamul ishara Ah, ah, kuma ah, ana kiransa kuma ana kiransa ishmam haka kuma ana kiransa ar-rawmul ishmam rawmul ishmami wannan duka akwai wasu wanda yayi eh, tazwidi da su ya abana ya baban malaka me yasa me ka ne la ta manna la ta man kana nadin kana rufe baki la ta sai ka rufe baki in za ka ce na ɗigon sai ka buɗe baki ya babu me yasa ne ba za ka amince ka ba mu yusuf ba wa inna lahu lana sukuna lalle mu gare shi lana sukuna galibi mu mun doka ya an ce annasiha nasiha sai wa'azi eh yana iya ɗaukar wa'azi amma yanzu idan an ce maka hadisin addinin nasiha addini nasiha ne kullahi liman sai ka ce nasiha na wa'azi lillahi yi wa Allah wa'azi wani rasuli mun ji za yi dai wani a musulmi da ni za ka wasu addu'a amma da amma wannan sai za ka yi wa Allah Ya yasa an nasiha a wancan hadisin addinin nasiha yana da fadin ma'ana in ka fassara shi da nasiha sai zanto lillahi ya ni nasihatun min Allah eh addini nasiha ce daga Allah in Allah ya kashe wani ya kashe wani ba nasiha bane wa'azi Allah yi wal kitabi qur'ani baya nasiha ولله ولكتابه ولرسوله با حديثين نصيحة با ولأئمة المسلم باكا جو خدبر سينا أبو بكر خدبر سينا عمر ابن تيمية يتي سينا علي ابن أبي طالب يتي عمر بن خطاب يتي أما أصلي الدين النصيحة أنا هنا لك الدين kulawa ta ikhlasi ne zama ne da zuciya daya addinu ikhlas lillahi tsakaninka da Allah ka zauna da ikhlasi haka tsakaninka da littafi tsakaninka da annabi tsakaninka da jagororin musulmai kan in ka shiga ka faɗi magana daban in ka fita ka faɗi magana daban wa amma ka zauna da kowa da ikhlasu to shine ya baban me yasa ba za ka ba wato malamai suka ce a wayannan kwanakin kafin su zo ba wai ran da suka yi mitin suka zo ba sai da suka ce su son tauta hantara da suke wa Yusuf sai ga in za su daga kiwo wani ya tsinko wani abun kwaɗayi ya kawo kaza kaza in sun zo su rika sake masa fuska suna nuna masa kulawa suna nuna masa wasa har ma suna jan hankalinsa eh ina ba ka wannan mun je kiwo ne kan ina ma kai ma aja ka bi mu kiwo za ka kiwon da abu sai da suka ga sun tsaye shi sai suka zo wajen baba suka ce ya baba me yasa ba za ka amince ka ba mu yusuf fita da shi ba wa ina lahu na sumun kulawar da muke ba su a gaban idonka za mu ba su shi a bayan idonka arsilhu ma'ana ka kyale shi arsilhu ka kyale shi ma'ana tare da mu gadan gobe narta wa nal'a ibn kafir da ibn amir da abu amri sun karanta da narta wa nal'ab asalin narta wa nal'ab narta za mu yi ciye-ciye irin ah, za ɗan ko da dan bulaguro haka yi ko fita kai da yaro ka saya masa minti ka saya masa bobo da sauransu to kenan in mun fita kiwon da shi narta za mu ɗan yi ciye-ciye da shi za a ci kurna za a ci magariya an gane ko za a sha abubuwan kwaɗayi wasu ka ce narta shi ne nan ah, ciye-ciye wasu kuma suka ce narta za mu yi yawon buɗe ido da shi kallace-kallace sannan kuma imamu kasa da yake nan sa za mu kai kawo za mu yi kafa ko kuma ce ce da na zai muku wannan la'ab kuma za mu yi wasa wasu kuma suka ce narta mu da shi za mu yi ce ce wa yal'ab shi kuma za mu kyale shi mai ya yi wasa allaib wasa na yara allahu shi ne wasa na manya shi ne narta wa nal'ab wa inna lahu lanasuhu lalle mu za mu kiyaye kauna a gare shi da kulawa a gare shi wasu malamai kun suka ce narta ibnu kutayba yace na taharis na taharis ma'ana narta za mu ba shi tsaro in mun je ina kiwo din wayal abse ta min wasa za mu ba su tsaro inda ba maciji ba kaza sai ya rika wasansa wa inna lahu lalle mu gare shi lahafizun za mu ba ta kiyayewa da kulawa da ya dace a nan malamai suka ce idan muka duba wasu suka ce yana nuna su dinnan ba annabawa ba ne tunda sun ce narta wa nal'ab a kira narta wa nal'ab za mu ce ce za mu wasa ina annabawa suke da lokacin wasa wasu kuma suka ce a'a kamar yadda mawardi ya ce mawardi babban malami ne cikin malaman duniya imamu mawardi tafsirin na baya can lokacin da na yi bayanin al'afiya na yi bayanin menene imamul mawardi inda muka kawo falalar koyin ibada imamul mawardi yanzu littattafan tafsiri littattafai kaza na duniya za ga bayanan ya yi wallafe-wallafe da yawa amma mutum ne mai tsananin tsoron allah baya yarda ya yi abu da riya lokacin da imam mawardi yake raye in ya wallafa littafi sai ya aje a daki ya wallafa ya aje bai taba Littafinsa ɗaya bai fito duniya yana raye ba duka yana tara su a daya to shi ne sai da ya in jinya kai abuwa na ajiye sai ya kira wani mukarrabinsa sai ya to mukarrabin jinyar nan da nake shi ina ganin jirgin nan ba ka tashi ba ka kalli gefe can na wancan ɗaji ce na gani me kai ke gani ce littattafai ne duniya guda yace to na littattafan ne na wallafa su ba na son a zo ana karanta littattafa a ce wani ya ce wani ya shiga ka zauna kusa da ne ka yi jinnata. ta duk lokacin da na zo magagin mutuwa ka sa tafin hannunka a hannuna ka rika magana in gane kai ne a kai in na matse hannunka to na ga danja mala'iku sun zo suna duka aikin nan da ne Allah bai karba ba in na matse hannunka to ina mutuwa ka iblis ta ka je ka kona ka watsa tokar akan ruwa ba a rigan Allah ba in ko ta sa tafin hannunka har na mutu hannuna a shimfiɗe ban zarge ba Allah ya karba sai a ji a wallafa littafin a bawar duniya to haka ma wanda da ya zo mutuwar ajali haka kai da ya shimfiɗa hannu shi ne wanda ya sa hannu yana ta cewa ni ne wa ne ma wanda kawai sai murmushi yake bai matsa hannu ba har ransa ya fita to shi ne silar farin da ta ji ana cewa tsalin ma wanda in ba ta wani ba ba za ta ji wani bayanan ba wannan ka dubi littafin al'afiya za ka samu to a nan da shi imamul mawardi karkashin wannan bayanin ya a'a wasan da suke nufin za su yi wasa na halal ai a musulunci akwai wasa na halal an gane annabi yana khatimul anbiya'i wa imamul mursalina tsofai tsofai shi shekarar hamsin da bai yi on the mass set go da umuna aisha ba to wannan wasa ne ko faɗa ne kaga wasa ne to duk da an lafiya da yawon mun musulun wasa din ba da laifi ba aikina sannan na biyu ya nuna karka zanto kai dan zafin kai ne a gidanka kai yaran ka ko da 24 hours an yi musu timetable bagdadiya tauhidi fikihu ko ba gaba haddan qur'ani ko da yaro ba da lokacin wasa kana shigowa da za ka yaro da taya yanzu ka fafare su ah. ka kyale shi ya yi karatu ya yi wasa kesa za ka ai makarantun zamani turawa da suka gane yaro ya je makaranta akwai fi e. yanzu yaro zai je boko da marmarin sa yake zuwa amma kace islamiyya ba babu wanda marmarin don babu damar yi wasa babu damar yi wasa akwai wani littafi da wane ne rubuta mai suna da limaza ya karabu don me ake kin malamin arabiya me yasa malamin arabiya ba shi da farin jini shi ne wanda falita ne na daga ciki malamin arabiya kai aka bar daga kama laifi ka zo da dogon dore ɗalibi ya zo ta zane an ɗauki darasin ka an kai sa bayan shan yaro ya ji yunwa ya tagayyara yana allah allah ya tafi gida shi ne da ka shigo kai ka duke shi da su kuma ka ko yana jin yunwa shi ke da sai a ka koyo magan magana ko ne masu invention masu damuwa da shawara. eh a yanzu kam akwai canji a yanzu za ga a yanzu ne ya rabiya za ka yi tsartsar an samu gyara kwarai da gaske amma a da ne ai lamarin ba shi akwai an taba ba mu aiki a makaranta a harkar lokacin da muka yi karatun diploma an ba mu wannan takardar mu yi shararsa ni ma na yi shar'a, wannan littafi ko makaranta ta yaba da shar'a na da an ta sa ta al'adari na makarantar a me yasa za ka zaja ɗauko malamin ne ba meton ba za ba za ba kaza sai dai a ta to a nan asalin wasa akwai sa musulunci yana daga cikin hujjar da aka kafa wa annabi yaqub ya ba wa yusuf su tafi kiwo a ciki akwai mai wayal abu ya yi wasa shi sa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wuce sai tarar da yara suna wasa sai na umar ya farfare su sai annabi sai da'uhum ya umar fa innal la'iba Ya kyale su ya umar wasa sai ke raya zuciyar yaro shi sa za ka ga wani yaro zai tashi yana da basira amma sai yana da wasa da yawa kar yaro ya je makaranta ya dawo takardar makarantar ya ɗauka yana ta zare-zare kuna faɗa da shi aka ajiye gobe makaranta ba ga son ɗaya ya yi ilimi nawa ne shirfi ilimin ba naira ashirin da biyar ba ba sai ba zane zane nan da kaga yana yi duk yana cikin ilimi duk yana daidai kwakwalwarka ne ayyan amma ya ga zai wannan da amma ya ta jagwalgwale yana zane ko yi ta hoto farshe ya yi wannan duka ka yi sa'a ma da wasansa ya zanto ta hanyar rubutu ne an gane ko to shi ya sa aka ce ya kyale yusuf ya yi wasa saboda haka wannan abu ne mai kyau kai uba a gida ana yana da kyau a cikin albashinka kana sayawa yara abun wasa in lokacin sallah ya yi a saye-saye da kake musu akwai abun wasa wannan sunna sai a bar yara su yi wasa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtar mata sa ƙananan yara su yi azumi kuma annabi in suna kuka ku ba su lu'ab abubuwan wasa tsakanin dutsen safa da marwa akwai wani anai zamanin annabi yake kasa kayan wasan yara a nan ake saya an gane ko a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha ta tare ta zo gidansa shekarun ta bakwai zuwa takwas annabi da kansa yake zuwa kasuwa ya mata cefanen kayan wasa kai yanzu ga wani yarsa ta taso ka zo neman aure in an ce ba za a ba ka ba ta yi kankanta sai ka je kana fatawa ka je kana tambayar malamai yayin wanda aka zo neman aure yarsa ta ce yake ta yi kankanta jami'a ba shekarar ta sha ɗaya ta mana shekarar sha biyu ba annabi ma ya aure aisha shekara shida ba ta tare shekarar da ta kuma ta ito kai ne in za ka yi irin na annabi ana so a yi matsalar yanzu ita ba wai fa muna cewa a bar yarinya sai ta zama yar kwatano a auren da ita ba ita yarinyar karama ce kai ko ta ɗebo ustazancin ka ta zo an ba ka kai ka ɗauka tun da yar ustaz ka aura dole ta zanto masu miya ba ta laifi ne matsalar kai da zafin zuciya ita da yarinta a shekara ɗaya igiya uku ya ƙare ba a yi haka to shi ne matsalar da yake faɗa sai iyayen sai su gabar ta dambar da shi hankalin kanta domin mazan yanzu ba haƙuri ba ma uzuri ne a wani garin ya auri wacce ta musulunta bai san yanzu ta musulunta ba an gane ko ko ƴar annabi ka aura ba ka sani za ta yi ta ba ta makarai ka san wannan tukuna kar ka je ka auri yar wani ustaz tana bata maka da a ce ashe baban naki ma kuri ne gidansa ba sunna kai ne jahili ba ga sai na aliya ya auri fatima ba har ta bata masa rai har ma yace kin bata ba zan fita sai kaga ka fita mana je kwanta a masallaci har annabi ya zo yace ke ina dan wannan ce ko da na ta gaba ta gaba ko sai ba ta ranka ce tafi ma mana sai annabi ya je nemo shi ya gamsa yana kwanci a masallaci ko shimfiɗe bai ba kutu kutu sai annabi ya dafa shi na cewa kum ya abatura kum ya abatura ka tashi ya baban ƙasa sai na ali yake tajiri na haka na fi son wannan lakabin annabi kuma shi tun da ƴarsa ce ta bata ma wa mijinta rai annabi ya hakurta da shi shi sai na ali ya yi uzuri yarinya ce kuma mace ce da kai da suka da ta, za mu shi ne da ne ba ma haka khadija ta yi wa babanki kun fahimci wannan karatu saboda haka sai muna gane wannan don wani zai je da ma kallon mutuncin surukinsa don ya yi aure ya ga tara bata masa rai to mace mace ce kuma da kaji an tuka yi aure ta samu rabin addini a hakuri za ka samu inna ma yi wafa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wa illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr in annabi Allah ya tafsir kama sabara ulul azmi wa kayyara la ba. sai ka fata ka jirta ta wurin da shi ne kuna gane karatu masha Allah to ne kenan wasa yana cikin ajanda annabi ya aure Aisha amma kayan wasa yake ba. saboda haka ka aure ta ka je ka aure ta a ƙauye ƙayau. ka zo da to da arashi ba ta so je ka samu mata tijir an gane ku ce sai biran ma barala biran magzum ne mu mata magzum wannan ka'ida kenan haka ake rayuwa ba fulata na ka aura ta ce sai an kawo nono ko nemo mata dole sai mun gane karatu musamman amarya farkon zuwa ka raba ta ne da inda ta girma shekara da shekaru ba yanzu ta zo sabon wuri dole sai karatanta ya canza in kai ustaz ne ka ka aure da yar boko kuma kai liman ne an saba ganin ka da da menene babban kayan da me sunan shi eh, Wani ake yafi alkyabba duk da fa yawan sa manyan kayan yana tufar da mutum da wuri ya sa don an baka matsayi kacin za ka biyo manyan jari da manyan zubi da manyan alkyabba wallahi yi miliyawa za ka yi ba bari da ya maka wallahi da za ka yi yanzu za ka tsufa girma ba abin so bane jama'a ka yi tawabu kawai sai Allah ya ɗaukaka ka ka yi tawabu Allah sai ya ɗaukaka to ah, don kaga wani ya ɗauka ya ba ta matsayin sai ya fara ɗan wuce in ya san ku ba kamar ya san ku kamar bai san ku ba ana son ana baka matsayi kana daga kaskantar da kanka kana daga mai da kanka ba komai ba galibin mu muna da girman kai mu almajirai da malaman da wa galibi muna da girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai da aka ba shi annabta kuma ya zama khatimul anbiya wa imamul mursalina sai zube gaba daya ko kowa kaskantar da kai Da wani zai ga da sun girma da wani yanzu yana da matsayi ya fi karfe je wajen shi sai a buga kai fa yanzu ba karamin mutum ba wawa kai karamin mutum na ba mani ba ne Allah ya yi ba tun dinka kashi ba guwari gugurwari an ji ana zo ne kai waye kai waye karka ce wai ka haddace ƙur'ani kana iya haddace ƙur'ani wannan ɗan dako da yake dafon ya fi ka matsayi a wajen Allah saboda aka mu tsaya mu mai da hankali gwamnan mu rayuwar gwamnan mu zulum wallahi hanya ce ta ɗaukar darasi mu dubi yadda ya ɗauki kansa ba komai ba dubi yadda yake shiga lunguna da ƙauyuka dubi yadda yake cikin talaka yake ba su kuɗi da hannunsa matsayin da aka baka ya kai na zulum eh, gwamna waye ka yi waye kai kai waye za a ji ana yaudara kai da baka san ranar da za ka mutu ba baka san ranar da za ka mutu ba kai da in kana barci baka san ina kake ba me duniya man tawaba lillahi rafa'ahu Allah gumi Allah jin kansa da rahama wallahi gumi ya kaskanta da kai rigunan sa nawa ne ya fi biyu uku ne amma dubiyan da Allah ya ɗaukaka gumi shekarar kusan talatin yanzu da mutuwa amma kamar yau yake nan me a cikin rayuwa ba zan muhammad yusuf da ya zo sai banka banka ya nuna shi wani sai ga shi ba riga a hannun jami'an tsaro an tsirka masa a masar duniya ana masa banka banka ne saboda haka imamu ahmad ibn hanbal kuci babban malami ne a rayuwarsa duk duniya ba irin shi ai in kai ne irinsa in ana sa alkyabba dubu rawani ɗari sai kayi duk inda ka ji a sai ya zo to amma imamu ahmad balaguro ya ya je wani masallaci da ya je masallacin aka yi magariba aka yi isha sai ya shiga ya farka a ce kwamitin masallacin su yi mitin sun hana kwanciya a masallacin da ana musu fitsarin kwanci imamu ahmad kuma ya zo ya kwanta mai gane ya kai ka fita don an hana kwanciya a masallacin nan ai ana kwana da yana ce masa shigar da yi ba za ka ce wani babba da ya ce ni da imamu ahmad ta ai mutum ta wani cewa zai sai ta kai hakuri ni ba kuma ban da hakurin ba sai ta a'a ya fitar da imamu ahmad waje sai kulle masallacin mai gadi sai ta can mai gadi ya leko sai ga imamu amma yana kwance a baranda masallaci ya ce kai ta ci gaban ta ka bar nan ba baranda imamu ahmad ko baya so ya ce ni ne wani kawai sai mai gadi ya kawo kafar imamu ahmad daya yana jansa guya guya guya mamu ahmad ya ce ka kyale ni yana jansa sai zai zubar da shi a kofar shagon mai cincin da biredi turub a wajen yanzu waka masu jaka ya ce ka sai komawa nan zan ci sai mai gura eh, mai cincin da biredi sai ya jan fito me yasa kake musu da mai gadi na suna hana kwana in ba za ka takura ba shiga shagona ka yi barcinka in ba zan takura ka ba ni ina na ina yin cincin dina da biredi na don gobe zan yi kasa sai imamu amma ya godiya shiga shago ya kwanta sai ya ga mai gurasa da biredi mai cincin da biredi duk motsinsa yana kaza sai yana astaghfirullah yana yawan aiki yana ta yawan astaghfirullah da asubahi yi sai imamu ahmad ya ce amma tsawon Allah da ya cincin me wai take ta faɗa da bakin na kai astaghfirullah ne ke faɗa ya ce to kai ya yasa kake faɗa astaghfirullah ya ce ka san astaghfirullah ai duk abin da zai buri a rayuwa na in na sa astaghfirullah a gaba sai na samu da jihar da kasuwanci duk abin da na nema a rayuwa na to da na sa astagfirullah gaba sai da na samu abu ɗaya ne ya rage mu shi ne yanzu ina ta astagfirullah da shi na yi wata da watanni ina kai shi ne kaɗai burin da ya rage sai ta wani buri sai ta buri na allah ko ya nuna mu imamu ahmad da ido na shi ne nake ta astagfirullah a wani na watanni sai imamu ahmad ibn hanbal ya ce ana ahmad ibn hanbal wallahi laqad jurirtu ilayka jarra ni ne imamu ahmad din dan bazan gashi nan a bana so Allah ya sa sai da mai gadi ya jawo ni ya zai waka a goma sha ka yi ta gudun istifari kuma ka ga mai da kai ba komai ba Sheikh sali al usaimin wanda ana ce masa mu fanni babu fannin da usaimin bai yi rubutu ba sai ta tabo usaimin ya fi ɗari shida babu fannin da usaimin bai yi rubutu ba ah, amma ya taba zuwa harami sallah bai wani shigar da za ta ga wai wani musulmi ko ya shiga sahun gaba sai jami'in tsaro ya tu hankali shi wannan sahun gaban na manja ne ya zo tun wuri ya zo na sai jami'in tsaro ya ce sai ya tashi ya ce wallahi ba zai tashi ya ce sai ya tashi ya ce ina ai sahun gaban nan ba zai wuce shi madadi ya ce ni ne wa ne ya ki faɗa jami'in tsaron ya nace kamar ya cije shi ya ce shi fa wannan sahun ya kasa ya tsare ya ɗibi lada bai ga wanda zai ɗauke shi sai da wani ya ja jami'in zana ya ce masa ai wannan shi na sala ne kawai sai fashe da kuka ya rubu to jama'a haka ake so a rayu amma mu rayuwar mu da yanzu alfahari ya yawa gadara da nuna isa ya yawa alhakumu takasur hatta zurtumul maqadir a malam gobe da nisa a jema an jima da nisa me yasa don ka zama malami kafar ya zama uku ko ya zama hudu a baka daraja an gane ko a a shi kenan an baka limamin sallah ta salawat na angon ku bai nuna kun kafi yan angon ba ha mu rika daukar rayuwa yadda ya dace ko mai kuɗi in ga yana da girman kai ba shi da kuɗi ne ka taba ganin bilgin yana da yana girman kai ne don akwai kuɗi ka taba ganin dangote yana girman kai ne amma in ka ga wani jujjub jujjub ana jin wasu kiɗe-kiɗe ana kaza yana in ka ɗauka da motar da gidan shi da jarinsa ko ba aka ba in an ci da balance na mutane kwata wata bai fi miliyan uku zuwa miliyan biyar ba yanzu aka iya ga balarabe akwai shekaru baya daga ana baje koli ya kai shekara goma sha ana kallon wani takalmi takalmin za ga yana cikin wata gilas an sa maciji ne ma ke gadin takalma a cikin gilas lokacin takalmin yadda ake sayar da shi a lokacin takalmi ne mai tsini na mata lokacin dala bai hau irin yanzu ba ya kai naira miliyan ashirin da biyar kowane kafa ɗaya na sakallin akwai wani irin katifa a tashar orbit suke tallashi katifar ana ta masa sinadari ya sanyi ko ya zafi yadda kake so to shi katifar kadai ana magana irin miliyan hamsin sai ga balarabe ya zo ya ɗibi katifar nan nasa na iyalinsa na yaransa har bush kwatar ya zuba an gane ko kuma wannan katifar bai ruɗe su ba ga tana a bayan usaimi a bayan su ne ana kiyamun laili yana kuka da hawaye wani ga shi can wani bita ban ko bi ba ban wani ma timtim yana can ya buya ana sallar asubani ma ba zai zo ba kwarkwar irin sa ba ya yau da rikan ba tsammanin ka wa'in nan laraba da kake ganin su a bayan limamai a saudiya tsammanin ka talaka ka ɗauka su su dai zuma talaka akwai wanda shekara arba'in yake tsayuwa ba taba ta da ikama baya sau ba shekara arba'in an nuna min shi ido da ido ta otsayin turare otsayin shi shekara arba'in ba ta da ikama yana baya bayan liman ba ko yana cikin masu gyara liman in ya bata kuma mutum ne mai rijiyoyin mai wanda akwai kuɗaɗen da yake bawa kowane ɗalibi a jami'ar madina kowane wata in kai budget ma kowane wata abin da yake ba wa ɗalibai na su kola shi ba a maganar miliyan hamsin miliyan ɗari da su ire su ka mu a nan ne za ga wani shadda mai tsada wani ka za ka bambanta su duk jallabiya jallabiya da ne eh, ba za ka gane wane ne wane ne ba mahaddacin ƙur'anin jallabiya wanda bai haddace ba jallabiya an gane ko mai kuɗin jallabiya talakan jallabiya to shi yasa to kaga wannan wanda ya je sai wata motarsa ta miliyan eh, biyar da wancan gidansa da yake ta jujujub yake jin ya fi karfin kowa a unguwarsu ba zai gaida kowa ba ya ɗaga gilashin motarsa kwata-kwata da motar da gidansa da jarin miliyan ashirin to har yanzu bai sai takalmin matar wancan bawa allah ba bai sai takalmin ta amma ya rungumo matarsa sun zo sun yi sallar magariba a harami sun yi isha'i a harami sun yi kwanan zaune a harami suka yi asuba a harami suka yi azkar da gari ya waye rana fita sun suke to mu je mu yi barci su masu kudin su ma mutum yana kai shekara arba'in ba za ka yi shi a kasuwa ya dawo ibada to har ka tsufa har yanzu kana shawo kana miƙa ana baka yi shiga hutu ai ba ka huta ba wahalalle da ke arsiluhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafiz saboda haka akwai buƙatar a wa yara dama wasa ai ko da mutum da iyalinsa ai akwai damar wasa wasa wani lokaci a yi rama wasa wani lokaci a yi zolaya wasa kafin a kusanci juna ai yana daga cikin aure akwai ɗauke sha'awa ɗauke sha'awa nau'i ne na nau'ikan wasa saboda kar ka ɗauka wai idan ka zama ustazu ka zama ahli suna dole ka zama wani mugu ne kar ka ɗauka zama mugu shika shikai ne cikin shiga shikan ahli sunna ka zan to baka shiri da makotanka ko da yara ne matasa an goma ko in ka su kana musu kallon wasu arna wasu mafdubi alaihim ne a'a ba haka ake ba shi asalin rayuwa baya annabi Musa yana zama annabin Allah ya zama kalimullahi Allah ya magana da shi ai na san da fir'auna dai ba zai kamantu ba amma sai da Allah ta in ka je yi wa fir'auna magana fa ka gaya maka magana mai taushi fa qula lahu qawlan layyinan ka gaya maka magana mai taushi zama mugu shika kai ne dai na zama boko haram ko khawarij amma baya cikin tsarin sunna jama'a arsulhu ma'ana gadan yarta wa yal'abu inna lahu lahafidun ka kyale shi tare da mu zai yi wasa ya sakata ya wada za mu ba su kariya wani amsa babansu ya ba su arama أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون نعم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقادرون جزاك الله خيرا ubangiji ta'ala yake cewa yanzu mun ji waɗannan matasa goma sun gabatar da roƙonsu wajen babansu a ba su yusuf su tafi kiwon sannan kuma suka lasa wa baban abinda suke son idan yusuf ya fita ya zai cece da wasanni da sauran abubuwa makaranta wasu malamai kuma suka ce dan yaudarar da suka yi wa yusuf na sakin fuska a kwanakin da sauransu sai suka kwaɗaitar masa zuwa farauta ɗin ya yabi su kiwo sai suka ce sai suka ce wa yusuf ɗin da safiyan su zo gaida baban yusuf ɗin ya roƙi baban ya ce zai bi su kiwo su ko sai su sai da ɗansu ruwa suna gaida da baban sai baban ya sai yusuf yana cewa zan biyu mu kiwo baba ka bari in biyu sai baban yana cewa ba za ka je ba shi da suka ce ya abana malaka la ta na, alayyu kala sai baban ya ce inni la yahzununi ni fa zai bakanta min rai an tazhabu kada ku tafi da yusuf abinda zai bakanta min rai ku tafi da yusuf kan wa akhafu ina tsoron an ta'kulahu dhi'bu kada dhi'bu ya cinye shi wa antum anhu ghafilun ko kun kun gafala daga wurin sa ibnu kafir da nafi da abu amr da asim da ibnu amir da hamza sun karanta az-dhi'bu a wurare uku ga alqur'ani a dhi'bu din ya zo wuri uku ne a surar yusuf anan wa aqafu an ya'kulahu dhi'bu na gaba la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba sannan kuma na uku ya abana inna zahabna nastabiq wa na yusufa inda ba a kala uzir wuri uku ya zo sannan amana sa'i kafa'i eh, da abu ja'far da shaiba sun karanta babu hamza a wuraren da guda wa a akhafu an yi a kula inni la yazhar la zuru ne an tadhahu bihi wa a akhafu an yi ya'kulahu zibu zibu ya قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستهل وتركنا يوسف إن مكاننا فأكله الذيب لئن أكله الذيب ونحن عسر كذيب كذيب إذا قالت الذيب وصنع شوى كورة مقل مقل إذا كان مقل مي ولا مرفع مقل مي ولا متأول معنى كورة to kura ba shi الذيب zikibu ba zikibu shi ne kwartaklak an gane Ana a cikin littafin asma'ul haiwan wal asharar wa tsayuwar fil qur'an na ashef doktor muhammad ibn al abdali ya ce kuna ganin kwartar zibu nan kwartar talatin allah ya yi da wasu abubuwa na ɗaya shi baya barci da ido don lokacin da zai barci sa da yana barci da yana dare an gane ko yayin da na daman yake barci na abun yana gaji. in barci ya ishi na damar sai a kunna shi sai na hagu ya shiga barci na damar yana gani kuma Allah ya yi ka wata wata su ya jarumi ne ba ya yi wa mutum ba zata in ya zai ganga kana barci ba zai hau kanka ya cinye ka ba sai kwanta ya jira in ka farka sai ku yi amur da amma kuma ya zan barcin ba na tashi ba ka daɗe kuma yana jirin wa to sai rika watsa maka kasa in ka farka sai a zaune to baban sai in ni la yahzununi inni yana zai bakanta min rai an tazhabu bihi kada ku tafi da Yusuf din nan abin da yake tsoratar da ni wa kafu an yi akula ina tsoron kada kerkeci da Hausa kenan kerkeci ya cinye shi farin kura kerkeci ya cinye shi wa antum an ghafilun alhali kun gafala da gare shi to ma ku ji wata magana Ah, ina jin ah, shek muhammad salih al munaji a cikin littafinsa ya fi da min suratu yusuf yake duk wanda ka san mugu ne kuna ji kar ka ba su satar amsa kuna ji duk wanda ka san criminal ne kar ka ba su satar amsa ku fahimce ni a ah, ka san wannan mugu ne yanzu yan uwan yusuf suna da shirin mugunta su kashe yusuf to yanzu baban ya ce ina tsoron kada ce ya cinye shi sai carab suka ce mun samu amsa suna zuwa kuma da suka yi abin da za su yi da shi suna zuwa sai suka ce wa baban mai a ya cinye shi shi sa, karka haska wa mugu amsa zai ɗauka ya aiki da shi a karka shi sa ko da yaro ne yana da rashin gaskiya za ka aike shi sai ka ce kaga zuwanka na Abuja. kudin nan kar ka sa aljihunka ka rike a hannunka eh, ko a ɗayan aljihun don in ka sa nan zai faɗi to sai ya je ya cinye a ci da mansa iya zo sai ce mama ai na manta aljihun da ke ce a huje in na sa zai faɗi a nan na sa sai ya faɗi na manta shi sai yana daga cikin babin tarbiyya kar ka haskawa mutum mafaka iya aika aika shi sa baba ce ina gudun zai zai cinye shi shikenan sharaf suka ce to mun samu hujja in mun dawo ko fahimci wannan maganar shi ya sa ko da abin ka bashi ba mai gaskiya bane ka ce to na aike ka kaje gari kaza ka saya mu abu amma hanyar gari kaza da akwai yan fashi kar ka bi hanya ka bi hanya ɗaya to yana iya bin hanyar lafiya din ya je ya dawo sai ta ai na fita duk direbobin sun ce ba za su bi hanyar da kace in bin ba sai na bi mai matsala to kuma sai aka yi muguwar gamuwa to shi sa babai ce ina tsoron kada kirkeci ya cinye shi wa an to an hukabil ku kun gafala da wasa ɗin ko kuma da kiwo ɗin to a nan malamai suka ce to me ya kawo na kirkeci me ya sa babai ce ina tsoron kada kirkeci ya cinye shi wasu malamai suka ce baban ya yi mafarki ne cewa kamar Yusuf ya fita kiwo da ‘yan uwansa a mafarki kerkeci ya bi shi an gane ko shi ya sace ina tsoron kada kerkeci ya cinye shi haka abu salif ya samo daga ibn abbas magana ta biyu magana muqatil cewa wannan dajin da za su je farauta din akwai kerkeci da yawa a daji shi ya sace ina tsoron kada kerkeci ya cinye shi duk da shi kerkeci dan baya cinye babban mutum sai dai karamin yaro sannan kuma magana ta uku kawai baban yana nufin su ne kirkecin ina tsoron kada ku kirkecin nan ku kashe min ɗana wa antum anhu ghafilun qalu sai yan uwan yusuf suka ce la in akala hudhibu idan kirkecin ne ya cinye shi wa nahnu usba mu muna jama'a majiya karfi matasa muna da yawa kirkece zo cikin mu ya cinye ɗan inna idan la khasirun ai mun asara duk inda aka je a duniya za a rigi dariyar mu za ta dubi malalata sun goma kerkeci ya zo ya cinne musu dan uwansu a gaban su ai mun asara shine baban anan yanzu abinda sun faɗi kukan su a ba su yusuf baban kuma ya sun ba da alƙawarin za su kiyaye shi baban kuma yake kai a'a ba zan ba su shi ba me hujja kada kirtece ya cinye shi zai shi fada halin bakin ciki sai su kuma suka kashe shi da bloody pool suka ta ah, to baba a ce ga munan karfi majiya karfi muka fita kiwo da shi muka bari kirkeci ya zo cikinmu ya cinye shi na in a ko zai ko, in kirkeci ya cinye shi wani hannu rashba ya ne wani hannu jama'a ulukuwa mu jama'a masu karfi kirkeci ya cinye shi a cikinmu inna idan na kasuru ai mun yi asara mun nuna kasawar mu mun nuna gazawar mu kaga kenan a nan sun nuna wa baban a shirye suke su fita da yusuf kuma a shirye suke su dawo da yusuf cikin ƙoshin lafiya haka wasu malamai suka faɗi wannan to a nan kuma abinda ya rage mana shi ne kenan ƙoƙarin Eh, wa kafa ya kula hudibu ina jin ware shi ma kuna wannan kira'ar ko yawwa insha Allah yanzu abin da ya rage da za mu karanto a karatunmu nan gaba insha Allah sun fita yi suka yi da Yusuf a wannan kiwa me ya faru shin sun tsare wannan amana ko ba su tsare ba sun yi aika aika to wace din aika aika suka yi kuma yaya uban ya fuskanci wannan aika aika Ah, wanda insha Allah ta'ala zai kasance a karatun gobe ah, kuma insha Allah ta'ala gobe za mu rufe tafsiri da muna da tabbacin ma ba za ga wata ba don sai mu kai sa jibi mu rufe duk da mun ga sanarwa na saudiya da bincike na nuna mai yiwa azumi ba na za a yi ah, akwai malamin da za kira insha Allah ta'ala zai gaisa da ɗalibai insha Allah ta'ala ah, ina jin shi ne dr adam usman adam nangere test imam sheka mm-hmm. emirat lakcara ne a yobin state university da maturu insha allahu ta'ala mm-hmm. ah, yanzu za a kira shi mm-hmm. dr gaisa kuma na السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا نعم كيف حالك الحمد لله كيف أموركم وكيف أموركم الحمد لله نحن نسأل الله التوفيق والسلام آمين وإياكم ونسأل الله أن يزيدكم بسطة في العلم والجسم آمين آمين شكرا جزاكم الله خيرا آمين دكتور ألبي سنة sauraron ka a wurin آمين. a cike da fatan alkhairi kuma da sauraron kalmomi na nasiha daga gare ka insha Allah alhamdulillah da farko muna gode ma Allah ta daukakin sarki da ya kawo rayuwar mu wannan lokaci da albarka muna zuba Allah ya sa mana ajomoji da muka yi da ajiyar amin suma amin da kuma karantarwa abubuwan da muka yi kuma na kuskure ko nufi a matsayin mu ne adam muna roƙo Allah ya gafarta mu amin summa ajobi da mu kai wa kan kuma da ruwa da a kasar mu da shugabannin mu da sauran mu ke kuka ya amsa ya ce kuka shi Allah ya yi mana amin amin nasiha ta ta da saboda lokaci kuma ɗari na waya akbar na sa shi eh, ne ta ga an duka kuɗi ko da ba a samu rama ba a sauki ɗaya wata takardar ma'aikata. An samu wasu kwanaki an samu ilimi na ke nawa ne a Babban kiran shi ne a dukkan sarki da buga sarari. Domin shi ilimi ba shi da wani amfani idan ba ya aiki da shi ba. Bayan ma ba zai amfani ba kamar yadda ayoyi hadisai suka ke kuma hatta malami ma duk wanda ke ɗanki da wuri saba a taimakon masa a wasu zama yanayi mai kunci sannan haka nan malamai sun yi kamar al'imam al-khabib al ya yi wannan littafin yawan da yake nuna ne ba shi da wani amfani ko mun tarin yawan da ingancin sa in dai bai haɗu da aiki ba. Ina kiran ɗan uwa da su dace wurin kofi kamar yadda muke samun labari na kwangwadon ilimi da halarta da cikin ilimi. Suka kuma su haɗa da aiki. Sai kuma haɗa shi da aiki. Ilimin idan da aiki sai ya zama hujja gare ka wanda za ta maka jagora zuwa aljanna idan ko kuma aiki sai ya zama hujja kanka wanda za ta kai ka wuta saboda haka nasiha sai na farko a da ake da neman ilimi duk yi da ake ciki kada a yi da neman ilimi sannan a yi kokari kuma duk abin da aka rasa a aiki da shi gwargwadon hali sannan su kuma malaman mu wanda suke kokarin karantarwa muna musu addu'a a kaka musu alkhairi su ma kuma ba san su kuma su haska tarihin ma suke kyawun niyya kuma su ƙara zarafin da dagewa musamman wannan zamani na fitina ya haƙuri sosai wurin tabbatarwa kuma su yi kyawun niyya wannan shi ne zai a tafiye kuma ina godiya da aka kyauta samun na gayyata ta hanyar tasiri wa ta sharuna illa in Allah Allah bai kaddara zuwan mu ba muna godiya akan wannan mutum da aka ta mana mu ba malamai bane amma aka mayar da mu malamai sannan kuma da kokarin da yan uwa suka yi ta tafiya zuwa dama turu mota guda wannan mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki kuma mun yi niyyar mu zo ba shi gudunmawa amma Allah ya kaddara ba muna roƙon Allah ya sa ta shi alkhairi kuma Allah ya kai rayuwar wata shekara Allah ya haɗa wani da ku a shekara mai zuwa a takaice dai ina muku fatan alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi shek mun gode kuma zadakumullahu basatan fil ilmi wal jism mun gode da wannan gudumawa da ka bamu inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura shukran shukran jazilan jazakumullahu khairan ahsana Allahu ilaykum wa afa kulli ma يحب ويرضى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم على جميع الإخوة إن شاء الله سيسمعون wannan adam usman adam nangere kusan shi ne dama wanda zai kasance tare da wanda majalisi mai albarka a tafsirin bana amma matsala ta doka da aka kawo na killacewa shi shi malam bai samu daman zuwa ba ni dama na zo na a matsayina na ɗan aro ne da shige tun farkon shiga ramadan ɗin muna tafsiri online daga bayan muka zo muka jona a nan farko mun nemi shan musa da mai hula amma allah bai kaddara ba to shine kenan sai aka yi ƙoƙari. mu ga dr adam usman adam nan gere ya zo ya rike wannan majalisi mai albarka ya kasance tare da ku a wannan wata to amma allah bai kaddara ba in Allah ya so rai da lafiya shekara mai zuwa za a kasance tare da shi a mu dama mu riga mun yaye wannan majalisi tun shekara uku da ya wuce don muna gani dan abin da akwai duk da mu dan bayar akwai bukatar a ga canjin fuska insha Allah ta'ala wannan kenan saboda haka gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba inda muka tsaya na tafsiri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين